bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka ta afirka TV 3 wacce take da ta dindindin a birnin Khartoum na kasar Sudan wacce kuma take yada shirye-shiryenta da harshen Hausa ko kuma cikin shirye-shiryenta akwai yada shirye da harshen Hausa wanda suka gaice mu mu ɗalibai da muke a wannan gari muke karatu cewa mu zo mu ba da ainihin gudunmawa ta darasi na musamman akan ibadar aikin haji wacce ta tunkaro mu a daidai wannan lokaci to muna dai bayani ne akan aikin haji a aikace to in ba manta ba ko kuma ana tare da mu a darasi da ya gabata mun yi bayani ne akan dawafi a ɗakin allah wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji wanda mun yi bayani cewa dawafi din iri uku ne akwai dawaful qudum akwai dawaful ifada akwai kuma dawaful wada dawaful qudum shine muka ce dawafi na farko da alazai suke fara yin sa in sun isa maka lokacin da suka yi harama suka tawo daga mikaci ko dai mai hajji a ifradi ko mai kirani su suke dawaful qudum wanda kuma yake tamattu shi kuma zai dawaful umra sannan dawafi na biyu shine dawaful ifada wanda ake yin sa a ranar goma ga wata wato ranar sallah wanda wannan shi ne rukuni na aikin haji dawafi na ukun shine dawaful wada bayan mutum ya kammala aikin sa gaba daya zai je ya sake dawafi a dakin Allah domin bankon dakin Allah to bayan bayan rukunin dawafi rukuni na gaba shine rukunin sa'ayi wato tafiya tsakanin safa da marwa to anan muna jami'atul qur'anul karim wato wanda suka yi namuzaj wato wuri na horar da alhazai wato ainihin suka kwatanta yadda wuraren aikin ibada ɗin suke don idan mutum ya je can ƙasa mai tsarki ya samu sauki. da haka mu kuma wannan wato yanin tasha mai albarka ta amfani da wannan dama ta gayyato mu muka zo muke gabatar da wannan shirye-shirye domin sauƙaƙa wa alhazai da ilmantar da su muna fata Allah ya albarkaci wannan shirye-shirye kuma Allah ya amfanar da mu baki ɗaya to daga rukunin dawafi sai rukunin sa'ayi sa'ayi shine tafiya tsakanin safa da marwa da farko yana da kyau mu faɗi asalin shi sa'ayi din nan asalin sa'ayi din nan wato ya samo asali daga mahaifiyar annabi isma'il hajar allah ya yarda gare ta lokacin annabi ibrahim salam ya zo ya ajiye su da ya tara ɗanta da umarnin allah ya ajiye su a daidai inda ɗakin ka'aba yake ya tafi ya basu to ya ba su salka ta ruwa da kuma kwandon dabino a matsayin abinci da abin sha to sai kayan abincin na abin sa ya kare ga kuma tana da yaro jariri a tsimman goyo kuma mun sani cewa mutum zai iya rayuwa ba abinci tsawon lokaci amma ba zai rayuwa ba ruwa ba saboda haka yaro ya zama yana jin kishirwa yana bukatar ruwa hankalinta ya tashi tausayi da rahama irin na uwa hankalinta ya tashi kuma lokacin nan a makaɗin ba gari ba ce ba kowa a wurin sai dai gurbin ɗakin allah subhanahu wataala wato ka'aba amma saboda haka sai take kekewayawa yankin wannan ka'aba ko ta ga ko wani rafi don ta samu ta ba wannan jariri nata ko kuma a ta ga wasu ayar matafiya ko wasu mutane ne inda ruwa wajensu ta karɓar su ta bashi to garin wannan neman ruwan da ta ba ɗanta sai ta hangi dutsen safa wato wanda yake gefen kudu maso gabar na ɗakin ka'aba saboda ka sai ta hau kan dutsen saboda idan mutum ya hau kan dutse zai iya taimaka masa ya hango wuri mai nisa daga dutsen hikimar haka shine ko ta hango wasu mutane ko wani rafi ta samu wata baɗanta to bata samu ba bata ga mutane bata ga rafi ba sai ta sauka sai ta gangara sai ta tafi akwai dutsen can gaba wancan bangaren shi kuma ana kiransa dutsen marwa sai ta je can ta hau nan ma dai ta hanga ta hanga ko ta hango rafi ko wasu mutane ta samu ruwa ta ba ce wannan kaiwa da komowa daga safa zuwa marwa daga marwa zuwa safa duk tana hangen ina ta samu ruwa ta zo ta ba jaririnta har ta yi so bakwai to shi ne aka shar'anta wannan ya zama cikin ayyukan aikin haji to bayan ta gama wannan safa da marwa ta koma ta gaya jaririn ta yake ya yake ciki sai ta tarar allah ya turo malaka jibrilu ya haƙa rijiyar zamzam a daidai sawun yaron inda yake kwance ruwa yana bubugowa sau da haka daga nan aka samu rijiyar zamzam ta dinga amfani da ita ainihin wato ainihin a wannan zama da ta yi a wannan wuri har dai wato wasu mutane suka zo suka zauna tare da ita har dai maka ta zama gari wannan a takaice shine asalin sa'ayi tsakanin safa da marwa wanda kuma rukuni daga cikin rukunin aikin haji to ana yin sa'ayi ne mubasharatan bayan an kammala dawafi idan mai haji ifradi ne ko kirani wannan sa'ayin da zai yi bayan ya yi dawafi na farko sa'ayin haji domin haji ma na dawafi yana da sa'ayi to amma idan ya yayi sa'ayinsa yanzu bayan ya dawafi kudumu shikenan ya ya dauke masa sa'ayin haji ranar goma ga wata dawafi kawai zai dawafi ifada kawai zai shi kuma mai haji tamattu'i dama ya shigo da niyyar umra ne ayyukan umra zai yi ayyukan umra kuma sun hada da dawafi da sa'ayi da aski ko sai to ya kammala dawafi sai ya zo ya wannan sa'ayi a matsayin sa'ayin umra ranar takwas ga wata idan ya harama ya fita mina ya shiga aikin haji ga dangadan to ranar goma ga wata zai zo zai ya ifada zai yi sa'ayin haji to duka dai sa'ayi din nan rukuni ne na haji kuma rukuni ne na umra kamar da malamai suka tabbatar da haka to lokacin da mutum ya kammala dawafi ya taho dutsen safa domin fara yin sa'ayinsa na safa da marwa a lokacin da ya zo gindin dutsen wannan shine misalin da aka yi na dutsen safa din wanda mutum zai hau a misali ne aka yi amma dai dutsen ya fi wannan girma wancan da kaɗan amma dai misali ne zai hau dutsen to idan ya zo gindin dutsen zai hau sai ya karanta faɗin allah ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tadawwa khairan fa inna allaha shakirun alim sai karanta wannan aya da wannan aya ta ce aya ta shar'anta yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a lokacin aikin hajji in ya karanta sai ya hau kan dutsen safa idan ya hau kan dutsen safa to ana so sai fuskanci idda ka'aba take zai iya hango baki-bakinta daga can nesa na akwai 'yar tazara tsakanin safa ɗin da kuma inda ka'aba take idan ya hau ya fuskanci ka'aba akwai zikiri da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta idan mai sa'ayi ya hau kan safa da marwa ya yi shine ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shan qadir la ilaha illallah wahda an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama da ahzaba wahda wannan shine abin da zai faɗa malamai suka ce ana so ya maimaita sa uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama da ahzaba wahda la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha anjaza wa'adah wa nasara abda wa al ahzaba wahda idan ya karanta wannan zikiri sau uku to wannan shine iya abin da ake bukata ya faɗa na zikiri idan ya hau kan safa da marwa amma malamai suka ce in yana bukatar addu'a kuma tasa ta ƙashin kansa ko wacce zai wa 'yan uwa to sai ya fuskanci ka'aba ya ɗaga hannu sai ya addu'a ya gaya wa Allah dukkanin bukatunsa na duniya da lahira ya kuma gaya wa Allah bukatun 'yan uwa da suka roƙa cewa ya musu addu'a domin ya halatta a musulunci kana dan uwa zai tafi aikin haji ka roƙi cewa da Allah idan ya je maka addu'a ana fata Allah zai karba don addu'ar alhazai ana fatan karɓaɓɓiya ce don hadithi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ghafir lil hujjaj wa ghafir man istaghfara lahu al hujjaj aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai gafara ga alhazai kuma Allah kai gafara ga wanda alhazai suka nema masa gafara saboda haka nan muhalli ne na addu'a za ka iya daga hannunka kalli ka'aba ka roƙi duk abin da kake so na bukatun duniya da lahira za kuma ka iya shiga da yan uwa na gida ainihin su ma cikin wannan addu'a Allah biya musu bukatunsu to dan ka tsaya kai addu'a wannan addu'a ba da wani iyaka gwargwadon lokacinka gwargwadon abin da kake bukata kuma kana iya addu'a nan da Hausa ba lallai sai ka larabci ba idan baka iya yi da larabci ba kana iya da Hausa kana iya da kowane irin yare domin Allah ta'ala ya ce ujibu da wata da'i idza da'an fal yastajibu buli wal yu'minu bi la'allahum yarshudu ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni da haka da kowane yare ka roki Allah Allah yana jinka kuma Allah zai amsa saboda haka in ya gama addu'a din bayan yawancin zikiri sau uku yi addu'a to sai sauka daga kan ainihin safa din sai ya tafi zuwa marwa sai ya tafi ainihin zuwa marwa to don wato ainihin um, ya gama wannan zikiri ya kuma wannan addu'a to sai ya sauka daga safa zuwa marwa to nan idan ya sako daga safa zuwa marwa zai dinga tafiya ne a hankali a hankali a hankali to har sai ya je wajen wasu alamomi guda biyu koraye yanzu an yi su a jikin bangon ka'aba din ɗaya daga nan farko ɗaya kuma an kai gaba can akwai shi kuma an zagaye wajen sa'ayin gaba ɗaya tun daga sama haƙas to shine ainihin wato yadda ake sa idan yana tafiya a hankali to wajen wannan tafiya da yake yi zai iya yin addu'a zai iya yin karatun alkur'ani zai iya gifari zai iya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana tafiya da yana yin ainihin wannan ah, addu'o'i har ya zo kan wato ainihin alama ta farko daga cikin waɗannan alamomi guda biyu da ake ce da su almilanil akhadarani to a nan wajen ma an yi waɗannan alamun wannan karafuna da kuke gani koraye shine alamar wato kore na farko wancan na gaba shine alamar kore na biyu idan aka zo wannan alama ta farko zuwa alama ta ana so mai sa'ayi ya sassarfa ya dan yi wato ainihin gudu sauri sauri gudu sauri sauri kuma wannan bai hana fa yana ta addu'a ba yana ainihin salati ga annabi har ya zo karshen wannan kore na biyu daga nan kuma sai ya tafiya a hankali to malamai suka ce hikimar ah, wannan sassarfa tsakanin waɗannan korayen alamomi guda biyu ita hajar mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam lokacin da ainihin take wannan kaiwa da komowa tsakanin safa da marwa tana binciken ko za ta samu ruwa za ta ba jaririnta annabi isma'il to wannan wurin kwari ne yana da zurfi da yawa daga koren farko zuwa kore na biyu kwari ne saboda haka dole ne idan mutum yana tafiya ya zo kwari dole ka ga ya ƙara sauri ya ƙara tafiya dinga ɗan gudu-gudu to shine ce wannan sassarfa ɗin daga kore na farko zuwa kore na biyu in an zo wannan kore na biyu shikenan sai a sai kuma tafiya a hankali kamar yadda aka saba kuma sannan ana yin addu'a ana yin zikiri ana salatin annabi sallallahu alaihi ana istighfari a nan ma wajen sa'i ɗin nan babu wata addu'a ta musamman da ainihin aka ce wato ainihin mai sa'ayi ya faɗa duk abin da Allah ya hore masa na addu'a zai iya yi ko da larabci ko da hausa ko da kowane irin yare ne haka nan dai ina tafiya ina tafiya har ya kai dutsen marwa shi ne wanda yake wato gashi mun iso shi misalin shi shine wannan to idan ya zo shi ma zai karanta waccan aya inna safa wal marwata min fa man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man a khairan fa inna shakirun alim sannan sai ya hau kan ainihin barwa din kuma idan ya hau shi ma sai ya ainihin hangi inda ka'aba take zai hango baƙinta daga can karshe shi ma sai ya fuskance ta ya yi wannan azkar da suka tabbata ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su uku la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ya sake mamitawa la ilaha illa illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ya sake mamitawa dai la ilaha illa illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda dan ya faɗi waɗannan azkar sau uku ya maimaita sau uku kamar yadda i amarwa nan ma zai iya yi wato kamar da ma zai amma a kansa fa yana da bukata ta addu'a sai fuskanci inda ka'aba take daga hannu ya addu'a iya gwargwadon yadda ya sauka iya gwargwadon lokacinsa kuma ya addu'a tasa ta kashin kansa ya nemi alkhairai na duniya da lahira sannan ya yi wa 'yan uwa na gida da suka bashi sako ko bukatar addu'a nan ma sai shigar da su addu'a ana fata Allah zai karba to wannan shine ainihin wato sa'ayi tsakanin safa da marwa kuma shi ma rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji shi ma rukuni daga cikin rukunin aikin hajji safa da marwa a mun daji tarihinsa asalinsa shine hajar mahaifiyar annabi ismail alaihi salam lokacin da take neman ruwan da ta bashi yana tsimman goyo shine ta kaiwa da komowa wato daga safa zuwa marwa ta sake komawa daga marwa zuwa safa sake dawowa daga safa zuwa marwa sai ta yaka haso bakwai to a nan ya kamata mu tsokaci akan lokuta guda ɗaya bambancin safa da marwa da kuma ɗawafi ɗawafi mun bayyana cewa ana fara shi daga alhajar al-aswad kusurwar alhajar al-aswad in aka tafi aka tafi aka kewayo aka zo inda ike an yi ɗaya aka sake tafiya aka kewa aka zo inda ike an yi biyu aka sake kewa aka zo inda ike an yi uku har dai a yi guda bakwai to shi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa kowace tafiya ɗaya a matsayin shauɗi ɗaya take saboda haka idan ka taho daga safa ka zo marwa ka yi shauɗi ɗaya in ka tafi daga marwa ka koma safa ka yi shauɗi biyu ka ta sake dawa daga safa zuwa marwa ka yi shauɗi uku ka koma daga marwa zuwa safa ka yi shauɗi hudu ka sake dawowa daga safa zuwa marwa ka yi shauɗi biyar ka sake koma daga marwa zuwa safa ka yi shauɗi shida ka sake dawowa daga safa zuwa marwa ka kammala sa'ayinka ma'ana abin da ke so na wa 'yan uwa masu saurare shine ba wai in ka taho daga safa zuwa marwa sai ka sake komawa safa sannan za ka ce ka yi ɗaya ba a'a a nan wajen shari'a ta yi sauki dama allah ta lai ce wa ma ja'ala alaikum fidini min haraj allah baya nufin ya sa yanku kunci a cikin aljini sannan allah ta lai ce yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ubangiji subhanahu ta'ala yana nema yana nufin sauki ne gare ku baya nufin kuntatawa a gare ku inda shari'a ta ga dama ta ce dole ka taho daga safa zuwa marwa ka koma sannan kai daya dole haka zake amma saboda sassauci da rangwame irin na shari'a musulunci sai aka ce in ka taho daga safa ka zo marwa ka yi daya ka koma daga marwa zuwa safa ka yi biyu ka sake da daga safa zuwa marwa ka yi uku ka koma daga marwa zuwa safa ka yi hudu ka dawo daga safa zuwa marwa ka yi biyar ka koma daga marwa zuwa safa ka shida ka dawo daga safa zuwa marwa ka yi bakwai ka kammala sai dai mu sani cewa wancan sassarfa da muka nuna ana yi tsakanin almilenil akhadarain korayen fanti guda biyu to duk lokacin da ka taho daga safa zuwa marwa za ka yi wannan sassarfa in ka zo wajen wannan korayen fanti guda biyu haka in kana komawa ma daga marwa zuwa safa in ka zo tsakanin wannan korayen fanti guda biyu za ka yi wannan sassarfa haka yake dukkanin tahowa da komawa sai ka yi sassarfa a waɗannan tsakanin wannan korayen fanti guda biyu kuma sannan kamar da muka bayani duk abin da ka yi akan safa irin sama za ka yi akan marwa kuma a shauran tafiya take tsakani kuma ka faɗi duk abin da Allah ya hore maka ka yi addu'a ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi sigifari ka yi karatun alkurani kai hafizi ne kana tafi kana tilawa duka wannan ya halatta duk addu'ar da ta sawwaka kana iya yi a lokacin da ke tafiya daga safa zuwa marwa daga marwa zuwa safa zikiri da yake aka tabbatacce wanda yake shi ayyananne ne ana so a yi shi a kan safa da marwa shine wannan da muka faɗa zaka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda za ka maimaita sau uku wannan shine zikirin da aka ainihin iyakance shi da abin za a faɗa a safa da marwa saura kuma ka yi addu'a ta dukkanin bukatunka ka roƙi allah duk abin da kake so ka gaya allah duk bukatunka don allah ta lace wa ƙala rabbu kuma da'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sannan lokacin da kake tafiya kamar da bayani ya gabata daga safa zuwa marwa daga marwa zuwa safa ka faɗi duk abin da ya sauwaka duk abin da kake iyawa to mun yi bayani cewa asalin shi wannan sa'ayi zirga-zirga da hajar mahaifiyar annabi isma'ila alaihi salam ta yi a lokacin da ke neman ta samo inda ruwa yake don ta ɗiba ta ba jaririnta mun yi bayani cewa wannan tsakankanin korayen miloli guda biyu korayen fanti guda biyu a lokacin nan gurin kwari ne kuma ga ɗabi'a ɗan adam idan kana tafiya a guri wanda yake level idan ka zo kwari dole tafiya ka ta canza dole za ka gangara za ka yi kamar gudu kake yi to wannan shi ne tushen wannan sassarfa da ake tsakanin almilainil akhdarai duk da cewa yanzu hukumar saudiya ta gine wurin an yi labalin ɗinsa ba maganan kwari ko rami a wurin to amma da sunna ce ta sa'ayi shi sa ko da dai yanzu babu ramin amma lalle ana bukatar kai ma ka yi wannan sassarfa idan ka zo inda wannan ramin yake bayan wannan malamai sun yi bayani cewa wato mata an yi musu afuwa wajen yin wannan sassarfa ba sai sun yi ba suna iya tafiya a hankali ko da tsakanin wannan milenil a ne wannan tsakanin kora eh, fanti saboda me mace al'aura ce kuma yin sassarfar tata tana iya haifar da fitina ga wasu kuma ga shi guri ne da ake tare wato yana tsakanin maza da mata shi yasa suka ce to da tana da rauni ya kamata a shari'a ta yi mata afuwa wajen wannan sassafa ba sai ta yi ba kamar inda muke bayani a wajen dawafi cewa dawaful kudum wanda ake sassarfa a kewayo uku na farko shi ma mun yi bayani cewa malamai sun ce mace an mata afuwa ba sai ta yi wannan sassafa ba wadda mace kullum su ake ta kame kanta ta killace kanta kada ta aikata duk abin da zai ja hankalin maza zuwa gare ta wannan shine ƙa'idar musulunci saboda idan ya kasance a cikin ibada ma kenan musamman wannan babbar ibada ta yakin haji wannan ƙa'ida ta shigo to kaga ashe kenan mace ta killace kanta ta kame kanta ta tsare mutuncinta a sauran ma'amalata da tafiye-tafiyenta da sauran wurare wannan min babu aula saboda haka da wannan muke tsokaci muke jan hankalin iyayen mata cewa su ji tsoron Allah su bani wata ala, ainihin su dinga kiyaye mutuncinsu kada su dinga yin shiga wacce za ta dinga ɗaukar hankali hakanan ba da mace tana tafiya ma tana rawa da jikinta tana kaɗa jiki don ta ji hankalin mazaje ba idan ya zamana wannan abin da yake ibada ne amma ce an mata afuwa saboda kada watakila wannan gudu take yi da ɗan ja hankalin wasu mazaje to ina kuma ga idan ba a cikin ibada take ba tafiya take normal ta yau da kullum shi sa ma ta ya ce wala yadribuna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihinna mata idan suna tafiya kar su dinga doka kafarsu an sa takalmi mai coge ana tafiya kwas kwas kwas kwas don a ja hankalin samari ko don a ja hankalin mazaje wannan ba daidai ba ne babu shakka ya kamata iyaye mata su ainihin faɗaka su lura da wannan ka'idar to wannan sa'ayi malamai ba su yi saba ba akan cewa shi ma rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji mafi yawancin malamai sun taba kan rukuni daga cikin rukunin aikin haji. saboda Allah ta yake cewa inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim yake cewa lalle dutsen safa da dutsen marwa min sha'irillah yana daga cikin alamomin addinin Allah da haka duk wanda yakin haji ko ya umra so babu laifi ya fi tsakanin su ne ya yi to yan uwa masu kalmar sauraron mu a nan za mu karkare wannan halka wannan majalisi Allah ta'ala ya karba mana da wannan muke muku sallama irin ta da musulunci wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna fata ku kasance tare da mu a halka ta gaba insha Allah salamu alaikum